بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربي اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشاء lam yakun amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi sallallahu wa sallam bayan haka ga ci gabanmu a darasinmu na yau wanda muna safiyan alhamis ne watan ramadana kwana ashirin da biyu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ranar ta yi daidai da sha uku ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku gabanin fara darasi akwai tambayoyi da suka zo masu ɗan tarin yawa ina neman shawarar ku ba fara da su mu amsa su duka ko mu bar su sai ƙarshe ban ji ba eh a fara da su yadda muka saba wannan tambayoyinta guda biyu ne a takarda ɗaya sai dai kuma an riga ta bari in fara da wadda ta fara zuwa hannuna first come first serve assalamu alaikum malam allah ya ƙara maku alkhairi da alaramma amin kuma haka allah ya biya ku da gidan aljanna amin tare da kuma don allah malam tambaya na akan fidda kai da kai zaka kenan ta kono wadda ake badawa a ƙarshen ramadan nan da 'yan kwanuka kenan to ta ce in ta fitar a yanzu inda za a kai sai bayan sallah kuma ba a nan garin ba ne shin fidda kan nan na nan ko baya nan kun ji tambayar ta ai ita za a tambaya yana nan ko ya yi tafiya amma dai a shari'ance tana so ta ce shin ya yi ko bai ba haka ne to asali da kai lallai ne a tabbatar da an ba mabukaci kafin kafin sakowa idi an ji lallai ne me lallai ne a danƙa ma mabuƙaci kafin sakowa idi in ya wuce nan sunanta sadaka ba zakka ba haka malamai suka karanta amma za ki iya badawa rana ɗaya kafin ranar idi ganin cewa duk abin da ake lissafin talatin ko ashirin da tara aka yi ashirin da takwas ai an ci mafi yawanci kun gane a asali shine kakka sake ta wuce yaushe na ce kakka sake kakka sake a dawo sallar idi ba ta je hannun mai ita ba to ya kenan ni ba mu ma mu taɓa fuskanta wannan <laughs> ba a bana a ɗauke wuta ana abin ga haka to a bata mana da kana da ka bata ko ya haƙuri ana da abin da zai kawo wuta to caji ba wuta mai za a caza Khadija ban sani ba muryar za ta kai in amsa maka wannan tambayan na can gefe suna ji na waccan ɗan kunnanta ya hana ta ji wace ce ba ta ji can baya kuna ji can baya an ce lallai ne a biya zakka ko a ba da zakka kafin me kafin a dawo idi kafin a tafi idi ya kamata ta je hannun wanda aka hidda aka bashi amma za a iya badawa rana ta ɗaya kafin in aka bari har aka sako idi shi mabukacin bai amsa ba to sunanta sadaka to kamar wannan da ta ce ba nan garin yake ba wanda za a ba kun ji me ta ce ba nan garin yake ba wanda za ta ba to me zai hana can garin ta yi waya a saya a miƙa mashi Kunga ga ana cashless yanzu ma sai a yi <laughs> hatsi tsaba less sai ta yi zakata online shikenan ta zama digital zakka ba analog ba wannan hanya ce ta fidda zakkar waya a sai daidai abin da ake magana a bashi an ji ɗaya hanya ta biyu ko ba ku jina hanya ta nawa nake lissafi hanya ta biyu ta tsefe kai ko ta kitso na fidda zakka ba to ashe kuna bibiye da ni in wata ta ce eh malam ta tsefe kai ya nuna bata san ma me ake magana ba hanya ta biyu ta ba da zakkar fidda kai shine ki yi ma shi wanda za a ba waya kuna jina a yi ma shi wanda za a ba yawwa a wayan sai a ce masa ga zakka mun fidda kuma kai muka ba ka shaida mana ka amsa mu wakilce ka mu amsan maka mu aje maka sai shekarar da muka iso mun kawo maka in ya ce ya gamsu ya wakiltar da ke to yanzu sai ki fidda zakkar kuma ki wakilce shi ki amsan masa amma sai ki samu abin ɗaurewa ke ɗaura bakin tamau daga ran nan ko gidan ba abinci ba za a taɓa wannan ba ba naki ba ne nashi ne shekarar da kuka tashi zuwa sai a kai masa an gane amma dai tunda yanzu abu ya zo da sauƙi wancan ya fi a yi waya a saya a bashi kafin lokacin ya ƙure duk nau'in abin da kike da shi a nan cikin abuja akwai shi a can ƙauye in gero in shinkafa in masara in dawa in ma wani abu can daban in ma garin kwaki ne kuke ci still dai magana kenan ana sa kun gane yadda ake fidda zakka ma baiwa na nesa akwai wadda bata gane ba ta daga hannu mu ji bayaninta na'am an gane to Allah ya sa mu gane kuma in mun gane mu yi aiki da abin da muka gane wannan matan ita ma ta yi sammako ba nata ba ne wannan zan ɗora wannan a gaba akwai wannan da ta rubuto ta yi haƙuri kuma ta yafe man abinda ta ce takardar ba ta a karanta ba ce yi ta ne don malam ni kuma ban san yadda za a yi ba in ban karanta ba ta iya samun bayaninta tunda dai ba za a gane ba kun gane kun yafe a karanta ko a batta Inda an batta san ba ta san menene ra'ayina ba akan maganar bare ta san wani abu kuma ba amfanin rubutun ku ba ni shawara mai abin yi a karanta to na karanta saboda haka na yi bitata kawai zan ba ku samari ne abinda ta ce allah ya taimake ta ta yi tilawa ƙur'ani ta sauka har saura shafin ƙarshe shine wanda yake da ƙulhuwallahu da falaki da nasi wannan shafin na ƙarshe kuna ji na ta ce to ta bar wannan shafin don ya zamanto sadda za ta yi ya zama wani lokaci ne na musamman shin ina ganin ya dace in ta zo nan masallaci ta idasa don kowa ya tarayya a lada in kuma bai dace ba ba sai an yi talla da ita ba kun ji mai ta ce yanzu nan talla ne da ita wa zai nuna mana ita me kalan hijabinta ba wanda ya gane ta saboda haka in ba ita ta tona ma kanta asiri ba ni karanta takaddata ba wai za a gane ita ba don haka shawara ta gare ta gaskiya ne ana son tarayya cikin lada amma a yadda shari'a ta ce ba sai ka tallata alkhairin kaban wasu ba shi tallar yana nuna kamar so kake a sani kun gane amma yadda ake yi in ka zo sauka sai ka gayyato yaranka na gida family ɗin kamar 'yan ƙananan yaranka kamar 'yan eh, manyan nasu kamar mijinka kamar ita kanta wadda ba a son a faɗi sunan nata eh malam ya faɗi kuma ni ban maimaita ba ku yi haƙuri ba ni na faɗa ba to ita ma a gayyato ta duk sai a taru sai ki yi sauka sai ku yi addu'a ta tattaruwa gaba ɗaya to wannan shi aka sani amma a ce na yi sauka in ce sai na zo tsakiyar kasuwa sannan zan yi da shafin ƙarshe domin kowa ya samu ladar wannan ba shi a tsari kun gane kuma ta yafe an yi mata terere ni dai na ce tunda ba a santa ba ba za ta ce ga an yi mata ba daidai ba in kuma da ban haka ba kuna ga akwai yadda za ta fahimci me amsa wannan ta ce ta kasance mai yawan hurhura a kanta kuma ita 'yan yarinya ce ba tsohuwa ba <laughs> ya hakuri ba wanda ya san kike ma ba a faɗi suna ba ta ce duka ba ta wuce shekara talatin da ɗan ƙari kaɗan ba to wannan hurhura sai take neman shawara shin malam ya halatta na yi dayin da black ba kuma don kowa na yi ba kuma ba don kwalliya ba don kaina mijina ma ba zai san me aka yi ba kun ji tambayata me shawararku <laughs> manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku rina furfura amma ku nisanci bakin kala don haka duk wata niyya da kike da ita ba za ta halatta maki abin da manzon Allah ya hana ba kuna ji mace ce za ta ce ni niyya ta alkhairi shi yasa na yi haramun niyyata za ta iya yiwa ta halatta abin da ta yi yahudawa ke da wannan fatawan su suna da wata ƙa'ida da ake ce ma alghaya tubarrirul wasila sun same ta a inda suke riya cewa sun furta ta kamar yadda Qur'ani ya hakaito a surata Ala Imran zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil suke cewa din lalacewar abu za ka iya aikata shi idan har idan har zai kai ka zuwa ga wani abu mai kyau to amma shi musulunci cewa ya yi alwasa laha hukumul gayat duk wata wasila da za ta kai ka zuwa ga wani abu to ko da abin ya halatta to ita ma hanyar da za ka bi ka cimma abin dole ta zan ta halasce ba ku gane ba kun yi shiru an gane saboda haka in ma har zai zamanto manufarki manufarki wannan baiwa da Allah ya yi maki ta furfura akwai ma yanzu maza masu neman mai furfura ki gane hmm? saboda haka koda a kasuwa kike akwai wanda shi furfura ya tafi birge shi sai dai in gashin kan ya tuttuge to wannan kuma wata magana ce daban irin kan ya zama kwaikwai don haka kamar gwiwa yara so kin ga akwai matsala amma in dai kina da gashin kan kilumi lafiya lau hurhura ba matsala ki bace yanzu har wani ma dizainin ake da shi irin baki ya dan samu sirki da fari to wannan is so attractive ga wasu mazajen in dai ba mijinki bane ke maki ciwon baki kuma ko shi ne ke ce kai baiwa Allah ce ya saukar a kaina wasu ma ba su da wannan matsayin mu Allah ya ƙaunace mu ne shi yasa ya saukar mana da wata aya wanda duk unguwan nan in ka zagaye ni ce unique ba ka samun kamata in mace hamsin za ta buɗe kanta naki na musamman ne kuma furfura kuna ji aya ce daga ayoyin Allah eh aya ce daga za ki ga da za a ce e ga wannan abin gaba ɗaya kolo guda ne to sai ki ga mutum na neman ɗan wani da ya ɗan yi sirki sirki ya sha bamban da sauran sai ki ji tana ni wannan na fi so don ya sha bamban ya yi fice a kan sauran to in hurura ta bayyana a ki, ki sani cewa Allah ya saukar da wata halitta ta musamman a gare ki dan haka ya fifita ki akan wanda ba haka suke ba wannan kuma furfura malamai suka ce kamar wata alama ce Allah ya sa kanki ta cewa yanzu yana jin nauyin rubuta maki zunubi ke ma ki ji nauyin saba mashi in maimaita wannan jimla ko ba ku ji ba sosai duk wanda Allah ya ba hurhura aka to Allah yana ce mashi kai yanzu na musamman ne kakka ka kamar sauran game gari kun san yadda Allah ya ce ma matan annabi a suratul ahzab ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ku fa ba kamar game garin sauran mata ba ne amma ini takaitunna in kun ji tsoron Allah saboda haka Allah yana ce maki ke yanzu baki zama kamar sauran game gari ba amma ba laifi ki iya rina gashin kan gaba ɗayan shi da lalle kun ji ɗaya ba laifi da za'afaran biyu ba laifi da duk wata kala ki rina kanki amma an ce ki nisanci baƙi shi baƙi gaba ɗaya sunan shi yaudara kun gane yaudara ana ganin ki yan bana bakwai alhali kin girmi jikan waye bai girmi jikansa ba na <laughs> wai mala yake cewa <coughs> wani ne ya kai kaza kasuwa yana so ya kwatance shi ne yake cewa to wannan din tana da ya ita kuma yar tana da ya to yar waccan da ta haifi waccan ɗayar ɗiyas wacce yake nufi na'am so a takaice da yar uwa kina ji dan Allah ya maki hurhura godiya zaki ma Allah kai ni abinda ma nake so in gaya maku mata duk wata baiwa da Allah ya maki wallahi tana da wani hikima da Allah ya sa ya baki ita kuna ji akwai wadda ita haushi take ji ta cika tsawo ki je ki nemi yan guntuwa ita kuma jin haushi take yi an yi ta rabin mata eh ke kina jin haushi kin yi tsawo da yawa wata kuma tana jin haushin ta yi gajera da yawa idan kika samu 'yan lokuta na jin kanta ita ta yi ƙiba da yawa kije ki samu wata kama a hure fiffiken sauro ita kuma ji take ina ma Allah zai ba mu ko da ɗan kumatu ne masu ɗan kumari a ganka a ce kana ɗan cin abinci amma wannan abu kullum kama kashi so za ki ga duk abin da kike kyama wani shi shi yake nema saboda haka me zai hana ki goda Allah na'am duk yadda Allah yake musamman wanda ba sa son tsufa ku yi haƙuri wallahi tsufa daraja ce kuna ji na duk wadda ta ganta a tsufa abinda za ta ce ikon Allah ka ga mu yanzu Allah yana yi da mu har mun kai wannan matsayin in na waiwaya na ga wanda suka faɗi a hanya sadda muka taso tare da su amma duk sun faɗi ni kaɗai na kai labari abin alfahari ne ko abin asha da Allah ku gaya min yawwa a ce ku goma kuka taso amma tara duk sun fada hanya ke kaɗai kika kai labari sai ki je kawai ki tsufan nan ne kike jin haushin shi kuma in lokaci yayi ki haɗa huska ki gama murtakewa dole wallahi lokacin yayi ba da kika iya jiya ta wuce ba za ta dawo ba sai a goda Allah a tsaya a gyara kabari domin a sadu da Allah lami lafiya ba a rinka cewa kin ga tsohuwan nan ai tsohuwan na ce sai baka gulma ga hada husuma ta ki kame tsufanta to wannan shine tsufan matsala amma hadisi cewa ya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu wanda ya fi shine wanda Allah ya ja kwanan shi amma ya cika da kyakkyawan aiki to wannan ya fi wanda ba shi ba don haka ya uwata mai furfura kina ji ki goda Allah bisa wannan kuma kake sa ma zuciyarki wani damuwa <clears throat> ni gani nake ma fashion ne eh wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam da alaramma Allah ya saka mana da aljanna amin wannan ta gama komai mu ma mun ce amin ta ce tana da ya mace shekaran ta sha biyar yawa wanda dai na wannan na karanta ta jiya wadda aka ɗauke maɗiya ta dawo aka maido mata bayan shekaru da ciki kuna tuna jiya mun yi wannan bayanin to amsa guda ɗaya kamar yadda ta ji na jiya cewa idan har likitoci suka tabbatar da ba za a samu cutuwa ba wasu daga maluma ba ni ba sun yadda raba cikin saboda baƙin cikin da za a ci gaba da samu duk sadda aka kalli ɗan in an haife shi kuma da yanayin yadda za a iya samun kai a ciki amma wannan kamar yadda na ce mana wasu daga maluma ne akwai masu ganin koma yaya abu ya kasance ba a yadda ba fit da wannan ciki saboda haka in an bi fatawan masu ganin haka musamman in bai wuce stage din da za a iya fit da shi ba a cutu ba akwai masu mawannan shawaran kamar imam uh, al-ghazali a cikin littafin shi ihya ulumuddin ya kawo wannan magana Allahu alam wannan ta ce ƙawarta tana da kishiya ita dai tana mai tama kuma kishiyar na gwarumfa amma ita gwarumfan ita ce amarya ita kuma ta mai tama ita ce mai dama biyun ne in dai ba amarya ba to uwar gida duk lokacin da mijin yake wajen amarya a ina kenan a gwarin fa wai dole sai ita waccan wadda ake kira uwar gida ta kira shi da safe ta gaishe shi sai ta ce to malam me haƙƙin wannan al'amari idan ba ta yi ba ya zama tashin hankali Allah ya saka da alkhairi malam kuna ji a asali akwai waya wadda za ta toto nan faɗa ne in zumunci ne ta rubuto text mana baki alaikum ba sai an ji muryarta ba text ba zai yi biya bukata ba za ta ma iya yiwuwa ta bashi wani wani logic cewa idan na ce abinci ya da hunihina na ce maka barka da asuba kin ga wannan ko ta ga abinci ya dahu ba za ta gane ina aka tunkara ba eh wani ma rubuta ma amarya ya yi cewa eh, alhaji mai biredi saboda haka ko kin ɗauka sai ke ga alhaji mai biredi ne ya ce abinci ya dahu saboda haka mai, za ki gane alhali ita yake nufi waccan ɗin eh? ko ya sa maman ungozi kin gaba ke iya gane ina aka sa gaba sai ke ɗauka wata abokiyar hudda ce can ta ofis da haka dai irin wannan waya idan har za ki sa ranki a inuwa kar ta dame ki amma in har martani ne ke ma ranar da yake can ki kira shi ku gaisa an raba daidai saboda haka a gaisa dai ba tashin hankali ba ne kuma ba gaskiya ba ne ba ba zai ji halin da ta kwana ba kun san ma'aiki yana zagayawa ɗakunan matan shi kowace ya jiya ta kwana ko da yana ranan kwanan wannan in kuka kalli ayar lima tuharrimu ma ahallallahu laka a ciki Allah ya karantar da mata da matan ma'aiki cewa abinda annabin rahma yake ba laifi bane bayan la'asar sai ya bi daki daki in kuka je Madina za ku ga dakunan matan ma'aiki dukkansu ba wata tazara nesa ba dai same compound bane kowace an killace amma kamar a ce ne a haka yake jere a nan in ka fita in ka shiga nan ka fita sai ka shiga nan ka fita sai ka shiga nan kowanne yana kallon masallaci to da yamma ta yi ma'aiki sai ya shiga ɗaki ɗaki ya shiga gidan waccan a gaisa ya kika kwana ya ƙarin ƙarfin jiki ya fita ya shiga gidan waccan ke ma ya kika kwana ya ƙarin ƙarfin jiki shine dalilin da ya sa hafsa da nana aisha suka ga idan ya je wajen maimuna sai ya ɗan fijan lokaci suna binciken meye sirrin sai aka ce ita takan ɗan jahiran ne yadda abin zai ɗan ƙara tsawo a zaman har ta tanaji ɗan wani abu da zai samu wanda zai ɗebe masa kewa na abin da zai ɗanɗana a baki shi ne nana aisha ta ce to yanzu yadda ya kamata kina ji hafsa daga in ya hito ne zai fara zuwa gona in ce ka ci wani abu mai wari ke ma in ya zo gunki ki ce ya ci wani abu mai wari to da ya ji mu ta yi ittifaki zai yadda eh lallai kuma shi bai son a ce an ji wani wari a jikinsa aka ce lokacin da nana aisha ta faɗa lokacin da nana hafsa ta faɗa ya ce to in dai wannan ne ba komai bane zuma ce na na maimuna take bani amma tun da dai ba daɗi na muku alkawari na haramta ma kaina kuna ji na shikenan kuma sai suka sai suka zagaye aka haɗu ke albishirinki ta ce goro ai ya haramta ma kan shi ma abin bai ƙara sha oh kamar ko irin ai a yi shewa a taɓa hannu sun yi me ban ji ba manya mata Allah ya muku albarka <laughs> kun ga kan wannan abin wallahi ku karanta suratul tahrim ku sha mamaki farko dai Allah ya ce limatu harrimu ma ahallallahu laka ya zaka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta ma dan me kuma ya ce tabtage marzata azwaji kawai dan kana son matan ka su samu kwanciyar hankali sai ka kin abin da halal ne gunka ka takura ma kanka sai ya zan annabi rahama da zai faɗi wannan magana har sai da ya yi rantsuwa cewa ya haramta ma kanshi sai Allah ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya kawo hanyar da za ku iya kafara rantsuwan ma da kuka yi ba za ta hana komai ba da haka ka yi kafara kenan ka daina haramta ma kanka abin da Allah ya halatta maka kun ji abu na biyu sai Allah ya ce wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an lokacin da waccan ta je ta magana da waccan dan annabi rahma ya nuna ya ji fa wannan gulma da kuka yi sai ya ɗan kawo wata magana da waccan ta fada ma wannan dan sashin magana ba duka ba sai ita take jin cewa a mu yi abu daga ni sai ita ta zo ta gaya ma to kuwa za a yi bala'i ko ba haka kuke cewa ba qalat man an ba aka haza sai ta ce wace algungumar ta baka labari qala na ba aniyal alimul kabir yace Allah ne mai bani labari ko Allah ba zai iya ba Allah ne da ke kawo min wahayi shi ya bani labari ta ce oh eh wallahi gaya min sunanta ta sha mamaki <coughs> kuna ji da kyau ƙarshe kuma Allah ya ce masu in ta tuba ilallahi hafsa aisha wala in kun tuba ga Allah kun ga tuba wannan zamirin guda ɗaya yana nuna mata biyu ne faƙad sagat kuma wanda ya faru ya faru amma bari ku ji daga yau kashe da in ji Allah wa in ta tabahara alaihi in kuka haɗe masa kai wai ke da ita kamar yadda mata kan yi su haɗa murhu su ɗora mijin shine tukunya a dinga hasa <laughs> mashi wuta kai Allah ya muku albarka Allah ya sani akwai mutanen da ke cikin kabari ba su isa mutuwa ba amma dai ba yadda suka iya dole su tafi su ban muku duniya wa ya kashe su <laughs> eh ban fafaɗi suna ba akwai maza da dama a makabarta lokacin tafiyar su bai ba kuka an taya su kuma ba guba ba komai da wannan abin da ku kuke ganin aini na, nike nema in ban haka ba ya mutum zai sallama abu yana ci maka zuciya yana maka ƙona yana ma ƙona amma shi da ka riga ka tura sai ka yi kishi da bangon ɗaki yanzu in miji yana ta ƙoƙarin kamantawa to taimakon shi ake ki dinga siffantuwa da na yafe ba wulakantuwa kika yi ba daraja ki ba ta faɗi ba ana ji saboda haka ya ce idan kun haɗa masa kai fa inna Allah huwa maulahu Allah zai taimake shi wa jibrilu mala'ika jibrilu zai taimake shi wa salihul mu'minina taron gungun sahabbai za su kawo masa agaji wal mala'ikatu mala'iku ma duk za su kawo agaji duka akan me mata biyu ku gane cewa ku na musamman ne Allah ya muku albarka duk wannan taron dangin za a ma ma'aiki a kawo mashi gudunmuwa saboda mace biyu ta haɗa kanta tana gasa shi don haka wannan da ta ce tana gwarun fa sai ta mai ta mata kira sai ya zamanto in ba a yi haka ba wani bala'i ya taso ni gani nake har tambayar ma bata taso ba ke ma gobe ki kira in ba a amsa naki ba sai ki ce to ni na kira ba ka amsa ba ita kuma ta kira ka amsa gabana ka amsa nata don haka ya kamata ya zamanto ita ma an mata haka yadda za ta ji abin da na ji in kuma shi bai zaɓi haka ba kakki takura kanki wala waya ba ta ragewa ba ta hana a same ki mai fahimtar al'amura duniya kwana na waje na'am eh to wannan shine tambaya ta ta biyu kun dai san tambaya ta ta ɗaya Allah ya sauka ta batun wadda aka ɗauke ma 'ya ta biyu kuma wannan kuma da wannan tambayoyinku sun ƙare sannan lokaci ya yi eh bai yi ba <laughs> to mana a karanto wace aya muka kwana ina jin mun yi ta biyar za mu tashi ta shida ko za mu maimaita ta biyar ɗin don a fido wasu gabbai da ciki zai yi kyau maimaita ta biyar al uhilla lakum tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين نعم alhamdulillah wannan aya idan ba ku manta ba mun faffasa ta ajiya wannan aya ta kunso hukunce-hukunce kamar guda biyar guda nawa halarcin cin yanka da abincin ahalil kitabi kun ji ɗaya halarcin auren matan ahlal kitabi kun ji biyu haramcin auren mace mazinaciya ko kuma aure irin na sirri a ce farka ko kwarto ko abinda da ake ce mawajo ko ga masu yaren yoruba ko kuma abinda za a ce ma good evening ga 'yan abuja ko kuma abinda ake ce ma jiya malam ya faɗi ɗayan dadaro a ƙasan hausa duka wannan ya zo a wannan a matsayin gaba ta hudu sannan ridda tana kai ga rushe musulunci da abin da duk mutum ya gina a rayuwarsa kamar yadda sabo na iya kai ga kafirci wannan su ne abubuwa guda biyar da Allah ta'ala ya kunso a wannan aya guda ɗaya Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat daga yau duk wani abu mai tsafta mai tsarki na kwarai daga abinci da tufafi da al'amuran mu'amala da mazajen aure ko matan aure da mu'amala ta kasuwanci duk dai in dai abu tsayibat ne to daga yau an halatta shi gare ku jiya na ce daga yau alhamis ban ji ba yau me ranar hajjin bankwana ba alhamis ake magana ba daga yau ranar da ayar ta sauka wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum a zamantakewa kwa iya cin abincin ahlul kitabi yahudu da nasara su ma sa iya cin abincin ku. wannan kuma ya nuna abinci ba za a ce shi kadai ba banda nama shi yasa aka ce yanke yanken su duk ya shiga cikin abinci dan haka yankan su halas ne kamar yadda su ma za su iya amfani da yankanku kuma nan in an ce abincinsu ku gane akwai abincin da suka yi don kirsimeti kuna ji na? to shi na kirsimeti ya koma a ayan da muka yi ta baya ta uku wadda ta ce duk wani abu da aka yi don girmama wani allah na daga gumaka to shi ban da shi amma ko shi akwai malamai na ganin tunda yanka aka yi magana to duk abin da ba yanka ba in sun kawo maku kwa iya amsa kamar minerals eh? kamar wani gift amma su kawo maki nama a a domin an ce wa mauhillali li lahibi an gane don haka batun abincin su halal ne gare ku to akwai wanda yake sun yi ne domin girmama su to shi wannan lakum dinukum waliyadi ku yi kayan ku in yi nau addini na daban addinin ku daban walmunsanatu minal mu'minat hakanan Allah ya ce katangaggun mata daga cikin muminai mata halas ne ku nemi aurensu kun ga kalmar muhsina tana nufin kina ji da kyau tana nufin mace mai mutunci yar mutunci wadda ta fito gidan mutunci ba yar ashawo ba kun san me ashawo na'am mai yawon titi yawon maza kuke cewa ko wadda ta kama ɗaki wannan bai kamata duk mutumin kirki aji yana da alaƙa da ita ba azzani la yankihu illa zaniya والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين asharariya ba bata da wanda ya kamace ta sai a sharari irinta kamar yadda a sharari bai kamata wata ta saurare shi ba sai a sharariya irin shi amma Allah ya ce irin su haramun ne ga muminai haka Allah ya ce at-tayyibina lit-tayyibat wa tayyibatu lit-tayyibin na ƙwarai mazajensu na ƙwarai ne in dai ana kufu'i kamar abin da za a ce ai comparing a ga sun dace da juna wanda a ƙa'ida aure yana daga abin da yau aka ƙyale shi ɗin nan za ku ga yana daga cikin muhimmin abu a ga similarities da ke tsakaninta da shi idan a ce yana da siffa goma tana da siffa takwas wadda suka zan iri ɗaya a iya haɗa su amma siffa shi goma babu inda suka yi kama da juna sai siffa uku ya kamata a haɗa su a'a saboda wannan haɗawar ko dai zaluntar ta ne ko kuma takura masa wannan shine ake ce ma kufu'i a ga ta dace da shi ya dace da ita kada yana ustazu tana 'yar duniya yana kullum masallaci ita kuma harkar fim harkar rawa harkar sharholiya ba za a zamna lafiya ba kullum yana gabas ita kuma tana a zuwa yamma kunga kun haɗa shi da aiki ko kuma ita ustaziya an haddace ƙur'ani hijabi har ƙasa sallar dare ba ƙarewa a je a kwaso wani ɗan bakin tasha a ce ai to ya aka iya tunda dai an rasa wanda ya dace ina laifi ai ya fi babu wala akwai wanda gara babu eh gara babu da wani aje a kwaso wanda zai zame mata matsala nan ma babu wani abu in kun kwamfiya tana nesa da shi shi yasa nan Allah ya ce wal musanatu minal mu'minat ku auri mata har a muminan ma ba wai ahlul kitabin ko wai kiristocin ba a muminan ma muhsana ake so ana son me nusana shi yasa yan maiduguri wani abu da suke birge ni ko labari aka ji wata mata ta taɓa gittawa bakin hotel to ita ta shiga uku ba wanda zai ce me aka, kasa a me yasa ko fa ba a san me ya kai ta ba da wani ya ce a ah, na taɓa ganin ta ta gita bakin hotel zan wuce ya ce mun shiga uku wannan ai sai tashin kiyama ita da miji shi kenan eh saboda haka ana magana muhsina daga muminai a ce an santa kaman ma katangagga ga kunya ga sanin ya kamata ga ƙoƙarin kare kai baka ganin ta wuri wanda bai dace ba kullum cikin kare kai da mutunci ga kunya to wannan ita ce wadda za ku ga ana cewa eh wannan macen kirki ce a samu wani yana so kun gane amma kin watsa hotunan ki ga su can a tiktok ga ki can a facebook wai ke dole miji kike nema har wata cewa take Allah ya bamu miji tab a facebook kuma za ga hoton da ta sanya wallahi hoto ne wanda zaki ki ce ke da ganin wannan bata da mutunci kuma kin san wane ƙazanta da wane ƙazami zai ga hoton duk ya halatta su ga abin da kika sa sannan duk hoton da ya shiga eh, abin ga social media har tashin kiyama ba za ki iya hidda shi ba don yanzu abin da su can suke cewa yanzu ba naki ba ne ba ya fi ƙarfinki ko nawa za ki kashe ba za ya hita ba in ma kin deleting a wayarki yana can wayar duniya ki tsoho, kin tukurkushe kina kabarinki amma kin yada kazanta ta tana ana gani kila sabon dinki aka maki kina so ki ce ma duniya yayi man kyau eh don haka ana musina ana nufin katangagga kun gane katangagga ya ake gane katangagga ba fa mai aure nake nufi ba wadda ta katange kanta ta kare kanta ta kare mutuncinta ta san ya kamata to wannan ita ce wadda ya kamata ku ji ku kwankwasa kofa ku ce me aka aje na kuma wani abu da ya kamata mata ku sani kuna ji din namijin da ya gama ganin mace tas zai gato me zai biya masa sadaki eh ya gama ganin komai to kuma me zai saya kuna ji na amma duk duk ku gane babu wanda bai san abu wanda yake an killace shi killacewa ta musamman na taɓa gaya maku idan kuka shiga gida tsakanin motar ɗaukar block da jib ta alhaji wacce ake ma hijabi eh ban ji ba da kyau mai mukamin ake ma hijabi ko wannan sakariya ko wannan ballagazan jib ta alhaji wadda sai an isa za a ga kalarta ita za ki samu a gidan an sa mata hijabi kuna ji na da kyau na ce in kika je wajen taro sai kika ga ga wani teburi da hijabi ga wani teburi kuma kandas wanne ne na manya eh ashe hijabi martaba ne ke ce ba ki gane ba kike ta ganin shi kamar ci baya da kin ga teburi tsirara mu ma yanzu kun ga alhamdulillah mun ci gaba mu ma namu da hijabi ko bip kenan mun tai first class sannan zaki ki ce yanzu da za a samu suite guda biyu na taɓa ba ku wannan misalin ɗaya an sa mata hijabi suite fa ɗaya kuma tsirara hankalinki kan wace yake mai hijabi to ku siffantu da wannan ku fahimci wannan har maza ma haka ne in dai ba tantirai waɗanda duniya ce gabansu ba domin Allah ya ce fayatu ma allazi fi qalbihi marad akwai wanda zuciyar shi tana da wani cuta na lalacewa to shi wannan in ba tsiraci ya gani ba hankalin shi bai kwanciya shi yasa irin masu skin tight ko a samu kaya matsatsu wata ma wai ta sa hijabi amma sai dai Allahul musta'an hijabi shara-shara hijabi transparency ana ganin ciki daga waje kuma wai hijabi ne kake yaudari kanki gara ma ki nemi leda ko kuma ki nemi labulanta ta koko an san shi ki san ma cewa ke lallai kin hito a matsayin fetsarara saboda Allah 'yan uwana in tsira wayewa ne wa yafi akuya zama 'yan duniya akuya ko Habes ba ta yi ba hijabi babu ina wayas to inda wayewa ne sai ki ce to akuya ta fi kowace mace wayewa to amma dan a nuna maki duk wanda ya sa hijabi to ya san mutuncin kansa abu mai tsada shi ake makoba da za a ce yanzu an kawo maki odaki amma ba koba ba hijabi tsirara aka kawo na'urar nan zaki amsa zaki ce ya haka ina koba ina hijabi eh? yanzu a kasuwanni akwai inda ake sai da taliya mara riga kun san taliya mara riga akwai kuma wadda take cikin riga an sa mata hijabi amma kuɗinsu ma ba ɗaya ba ne wace ta fi kuɗi mai hijabi don haka Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minati da katangaggu kamammu na tsatsu daga cikin mata mumina to su suka halatta gare ku ku kashe kuɗi domin neman aurensu amma ita waccan gayan tuwo tukui wai sunan wani sabilu kato ba riga kun san shi eh saboda haka wannan ba su bane ba abin saurare sannan sai Allah ya ce wal muhsanatu min ladhina utul kitaba koda a kristocin koda a cikin ahlul kitabin to ku nemi kamammu natsatsu wanda ba sa yawon ashararanci wata tana ganin kamar in ta yi wannan fetsarewan kamar wai za ta yi masoya kamar kowa zai damu da ita ina wanda duk zai damu da ke to shi ma irin ki ne mara mutunci kuma ba mai son mara mutunci duk na kirki to ta kirki yake nema ba kuma macen da ke son a ce mijinta ya fi kowa zama ɗan iska in kuma akwai ta ta ɗaga hannu na'am da Allah akwai mai son ɗan iska to akwai mai son ta haifi ɗan iska a ce ɗanta ɗan iska ne ko da masu wannan comedian da ke birgewa ki gani ki ta dariya wallahi ba za ki so a ce ɗanki ba ne so don haka allah ya ce har su ma ahalil kitabin ta zan tangagga kaman ma na tsatsiya wadda ba ta yawon ashararanci saboda haka wanda suka haɗu a bariki aka gama zaman dandi zaman taɓarɓara sai ya fara cewa eh ai Allah ya ce ya halatta ma mu aure su dan Allah irin su aka ce ki aura ko ka aura eh kuma wani abu da ya kamata nan ku gane kuna na da kyau ba macen musulma ba aka ce ta aure namiji kirista kun ji aya yadda ta yi bayani an ce ne namiji musulmi ya halatta ya aure macen kirista kun ji da kyau amma mace musulma babu inda ya halatta babu inda ya halatta ba nasi, ba karatu ba ilimi ba wani inda aka karantar da wai ya halatta ta auri kirista babu shi ku riƙe wannan da kyau Allah cewa ya yi lakum yana nufin matan kunga ga a lissafi almuhsanatu mace ce amma ba cewa aka yi maza ba saboda haka Allah bai ce namiji Krista ya auri mace musulma ba ko da za ku ga ana yin wani gurin amma dai wani ya yi ba hujja ba ne Allah ya halatta shi ne hujja don haka duk matar da ta auri Krista Allah ce waye ula'ika ya da'una ilan na ta kai kanta gidan wuta eh saboda haka sai mu kiyaye bayan ya ce muhsini a muhsanati min alladhina utul kitaba min qablikum sai ya ce shi ma da sharaɗin sharadin idza ataitumuhunna ujurahun da sharadin azan an yi ƙa'ida ta auratayya wadda ta dace waliyin tana nan shaidu na nan a biya sadaki a ɗaura aure a san siga a san a ina akai kun san akwai masu wani shirme a nan ƙasan ma akwai su kuna ji na wanda su shirmen shine wai in kana son ta a ganta da ciki ko ba ku san su ba akwai wai in dai da gaske ne kana son ta to a ga alama saboda haka sai an gama zaman shekewa sannan sai a zo a ce to ai aure akwai ma masu sai ranar sunan abin da aka haifa ran nan za a ɗaura aure na'am wani cewa wai a ga za a haihu ko ba za a haihu ba wannan ba dalili ba ne ba ba zai yiwu ba kai haramun da sunan wai kana neman cewa kai mai wayo ne Haka nan, akwai waɗanda kuna ji ku saurara ban sani ba ko kin rayu a wajen ko ba ki rayu ba wala akwai waɗanda idan an yi baƙo wai sai a nemi kyakkyawa a gidan sai a kai mashi shine girmama baƙo wata ta ce ta san garin ni ban ambaci ƙabila ba amma akwai masu yin haka ko aboki ya yi sai ya nemi kyakkyawar ƙanwarsa ya kai mashi wai shi ne karrama baƙo da ita zai kwana banda wanda kuma ake a caɓa a wata jiha mun je da awa kuna ji na sai aka ce mana ai kun ga a nan nan mata gaba ɗaya sun zamanto yadda kuka san cewa kowa ya kama nashi ne yadda kuka ga an zo a ce daji a farauta wai aka ce idan aka ce wance ta isa aure to yanzu sai maza su bazama wanda duk ya riga ya caɓe ta ya tafi da ita shi kenan shine ya samu rabo kuma har akwai wadda sai an ɗaura aure an ɗauko za a kai ma wane sai wane ya zo ya fasa gayyar ya caɓe ta shi kenan ni wannan naje inda ake haka duk wanda ya fi kowa ba yadda aka iya to shi kenan ko kuma wanda ta ga dama ta bi kun ga wannan duk dai ana ta cikin wani duhun kai ne don haka nan Allah ya bayyana cewa da sharaɗin a ba sadaki a zamna a ƙulla aure wata za ta samu kanta a matsayin tuni tunda tun da yanzu mun yi faɗa da gida na keto bariki don haka ni zan ɗaura ma kaina aure da wanda na ga dama mace na aurar da kanta sai in karuwa ce saboda haka Allah ya ce da sharaɗin ku ba da sadaki lakadan iyaye su ba da auren waliyinta sannan a biya sadaki sannan shaidu su shaida sannan a faɗi sigar ƙulla auren to sannan ne ta halatta ga wannan namijin Allah ya ƙara maimaitawa cewa muhsinina kuma ku zan katangaggu masu kama kai gaira na ba 'yan duniya ba wala mu mutakhidhi akhdan ba kuma ku riƙe su ba a matsayin farka ko a matsayin kwartuwa ko mata sirri ko wajoko ko a ga ciki inda gaske ne ana so ko a gwada a ga za a iya ci gaba da samun zurriya in kun haihu to alamu ne na za a iya zama ko kuma shi ya rinka to ban sanya take ba mai yiwuwa ma daga baya in canza shawara kaga gara in santa tukunna kafin in ji ubanwa ku yi haƙuri abin ne daban haushi haka kawai sai ta zama bazawara sannan ne za ta zama mata in haka ake yi to abin ai ko ko ice cream ba za ka ce sai na sha ba sannan in saya na'am ni ina ga kawai masu sai da suya ne suke dan ma ɗanɗano sai a ɗan yanko a miƙo a ɗan dangwala yaji a ce ɗanɗana amma mace wannan iskanci ne kawai Allah ya sa mu gane Allah ya ce wa man yakfur bil imani wanda ya kafirce bayan yana da imani ai anil imani faqad habita amaluhu aikin shi ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira kuma zai tashi tababbu to wannan ayat dama na ce mana mun yi ta amma dai a ƙara tsatsefewa insha Allah anan zamu kwana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kure Allah ya yafe mana Allah ya sa ya zamanto ceto da jagora gare mu duk wani abu da ba mu iya Allah ya iya mana abinda kuma muke roƙo muke kwaɗayi Allah ya biya mana bukatun mu ta alkhairi in an yi wani kuskure ko da zamu rana ta a asabar muna neman yafiya ba mu yi da gangan ba musamman wata za ta ji an ce ka za ta ji kamar nuna ta ne kawai malam bai ba kuma ta san dama shi malamin nan haka yake to ai hakuri ba haka yake ba karantarwa ce ta hadu, kuma wani lokaci dole sai da misalai ba dan ana nufin ke ko ke ba in amma wata abin da ya karci zuciyarta da Allah ta yi afuwa ta yafe kuma kar ta kaddara cewa wannan zai hana ta ta zo sauraren tafsiri a'a kada shedan ya mata wata illa sannan wani lokaci za ku ji a fatawoyi ina yawan cewa mata ku kiyaye mata kuna yin kaza mata kaza da kuke bai dace ba to duk ku yi haƙuri wallahi domin soyayya ce da ƙauna ta sa nake faɗin haka ba don wulaƙanta ƙima ko martaba ku ba kuna da daraja kuna da martaba ku ne iyayenmu ku ne matanmu ku ne ƙalle ku ne ‘yan uwa kuma ba yadda wani zai ce ya rayu ba tare da ku ba saboda in ba kuma ba gida haka ba haushe ya ce da fatan Allah ta'ala ya bar mu a ƙarƙashin inuwar soyayya don Allah da ƙur'ani mai girma da addinin musulunci Allah ya tara mu aljanna kamar yadda muka taru a nan Allah ya bamu dukkan rahamar da ke cikin watan Ramadan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan wata Allah kada ya gajiyar da mu bisa yin irin wannan ayyukan alkhairi ko da Ramadan ya wuce Allah ya bamu ikon dorewa da alkhairi har mu samu kanmu cikin inuwar alkhairi a cikin aljanna Allah ya karɓa ibadoji da ayyukan alkhairi da muke gabatarwa dukkan ku Allah ya ma kowa albarka Allah ya tara mu a rahama ya yafe ma kowa kurakuransa ya gafarta ya ‘yanta mu ya ba mu aljanna ya albarkaci rayuwanmu ya kare mu daga dukkan abin da muke neman tsarin shi daga gare shi wannan ƙasa ta mu Allah ya zamnar da ita lafiya matsalar waɗanda ake ɗaukewa Allah ta'ala ya kubutar da su Allah kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu dukkan waɗanda ke hannun azzalumai Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su ya kare su ya kare masu mutuncinsu Allah ya kare mana rayuwarmu da gidaddajinmu da zuriyarmu da mutuncinmu Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya mana albarka Allah ya sanya albarka a tare da rayuwarmu Allah ya iya mana abin da ba ma iya kawunanmu Allah ya kare mu daga abin da ba ma iya kare kanmu daga gare shi Allah ya sa abin nan da muke kada ya zama wahala ce mara lada Allah ya karba ya bamu ladar abin da yake ba wanda suka yi aikin alkhairi Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar Allahumma innaka afuwun ghafurun rahimun tuhibbul afwa fa'fu anna ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة ولا تجعل فيها حظا لأحد من خلقك يا رب العالمين اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم خلص من الفتن أسرارنا يا رب العالمين اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين